ban sani ba ko a karatun da muka yi yau za a samu wanda zai wata tambaya akan wani al'amari daban ko kuma akan karatun da muka ya sayari ina da tambaya tambaya ta damar shine akan 'yan matan da za su yi aure ka ga mace za ta yi aure bai fice kwana uku ko hudu ba sai ta je ta aikata zina da saurayinta suna kiran abin final ko shi saurayi ya san budurwarsa za ta yi aure bai fice kwana biyar ko uku ba sai ka ji sun je sun ce bari su yi final sai su je su aikata fasadin abin da bai dace ba to shi ne nake da tambaya a kai shi suna ɗaukar su kamar ba laifi ba a gaskiya mu al'ummar musulmi na wannan lokaci muna butulcewa duk irin ni'imomin da allah ubangiji ya muna tozaltar da irin ƙayi da ƙyalƙyali da kyau irin wanda addinin musulunci ya zo mana da shi muna yin wanka da kashi muna wanka da kashi yanzu irin wannan abin da wannan malami yake magana a kansa shin wannan bai yi daidai da irin lokacin jahiliya zamanin da ake zaune zaman kafirci ba wallahi sun matallahi wannan ba shi da maraba da maguzanci yau shi kin yadda da Allah kin yadda da manzan Allah kina sallah kin amince addinin musulunci addinin ki ne sannan ki ɗauki kanki ranar ko lokacin ko satin da za ka yi gidan mijinki ki je ki ba wani fasiki ya yi lalata da ke wai shi ne final na rayuwarki ko ku final na zamantakewa ku ke da shi to wallahi allah ko a lokacin maguzanci ba a yi wannan abin da muke yi a yanzu ba ko a zamanin maguzanci wallahi ba a yi wannan abin da muke yi a yanzu ba ni abin da nake gani idan har za mu hankalta a halin da muka shiga a yanzu a wannan lokacin to mu dawo mu zauna lafiya mu kyauta tsakaninmu da ubangijinmu in kuma har ba za mu yi haka ba to wallahi tallahi ubangiji baya shayin ya zartar da hukuncinsa akan wani bawa domin shi ya halicci halitta ba halitta ce ta halicce shi ba kina mata aure matan da kuna zube a zamanin da tunciya ko kura ta fi ku mutunci inda duk namiji ya ga dama a nan zai same ki ya fyaɗe ki abin da ya ga dama da ke haka za ku taho a kayan gado dan wacce ba ke kika haifa ba gidanku ya gaje ki tamkar inda zai gaje saniyar ubansa Allah Ubangiji ya aiko da manzan rahama yi muku yi muku sutura ya kimanta ku ko ka zama mutanen kirki ku ka zama daidai da musulmi duk abin da za a ba mumini namiji za a ba mumina mace in ban da annabta kawai amma mata mu rasa abin in kai da za ku yi ubangiji sai da irin wannan final an ɗaura miki ko za a ɗaura miki aure da monin da mijinki sannan ki ɗauki kanki ki kai wajen wani lalatacce wannan butulci ne wannan abun wallahi tallahi idan wanda ba musulmi ya ji shi ba wallahi sai mana dariya ko mana an sunan musulmi wallahi matsuwar ba mu ji kunyar Allah ba matsuwar mu ji kunyar Allah ba Allah baya shayin kowa akwai istibra'i in ana da zaman lalata tsakanin mace da namiji za a gyara za ta gyara ta yi istibra'i jini ɗaya ta shiga gidan mijinta wancan tsarkakakkiya idan aka zo wajen garin wannan final ɗin kika samu ciki kika shiga da shi cikin gidan mijin da kika aura a zaman suna yaya sunan zira'a da za ku haifa nan gaba da shi a wani tarihi za ku tashi a duniya ko kuma a lahira Allah to dai ƙarshe abin da nake jin kunnun mu da shi lalle mu tsaya mu kyautata tsakaninmu da ubangijinmu mu tsaya mu duba abin da zai faru ranar gobe alkiyama duniyan nan ko rayuwar nan yar hikin na tun tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama annabi yake cewa bu'istu ana wa ka hataini ni da tashin alkiyama da aiko ne da tashin alkiyama kamar haka ne shekaru nawa yau da aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle kam mu kyauta tsakaninmu da ubangiji mu tsaya mu bi Allah kamar yadda Allah ubangiji ya buƙaci mu bi shi mu guji wani rayuwa wani rayuwa ba komai bace ita اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت به منا انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير صلى الله على محمد